للانتفاف عن المعالم جاء مفصلا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج amma bayanu amma bayani anna hadha kullahu kire ganna bayaniyo bayani fi wasiyati Allah wanda min ya wasiya da tafi jiyi zai yi su ne sai na fa huwa ungai anna isma taqwa Allah sunna yadda fi tafi sunna tafi ne gidana fa yajibu fila kulli ma amara Allah bi wa ku kula da yanzu na sai ji koro da ina ijaban wasu baba imma wajibi imma musali wa ma naha an tahriman wa tanziha kuma ku kula da yanzu na haramu ko mai na ga wa ya ji hukuka ma wa hukuka da ibadi ne na ku kuwa kala da haƙƙi shi ya so shi ga haƙƙi shi ya halitta shi lakin amma na ma ka na taratan ya ni bi ta kuwa hashiyata na azabi e eh, mai kwabi ta kuwa layi nan gayi da kuya azaba al-muqtadiya ne tingwalo al-intifa fi an mahari ne eh, e zulunwa ulayya ala gujulu gwanan ja mufassaran fi hadisi muhaz na ji fassara ga nan ga hadisi yin muhazo ko zalika fi hadisi abi hurairah a ti wuce bi hadisi ya abi rabi allahu anhu sai su je da abu rabi allahu anhu ma sai su je daga yin lagu gubaba allazi wa tirmizi wa sahahu na limamu tirmizi la bi mu gafa yunan da ga ya rasulullah ya zuke sai ce ma aksara ma yudkhilun nasa aljanna fiye na alaka da zuwa aljanna dukuna kala ne daga takwa madi da husnul khuluq da fiyatoci da tabiya kirki qila agam wa ma aktsaru ma yurkilu na fannar fiye na dukuna da alaka da lona kala ne daga al ajwa fani ya kuma alfamu misu والفرج علم الفرج وعليه دباني دفاتي wakuku ya kala da hmm. ya dora na tafi ya não wajen na ma wajibi ma mutaji yau ya lo shi ko kuma ki ya kuku ya kala da ya dora na tafi ya ga wajen lugwa na àtàwùdí jùmí láwùn jìmí kéèké bẹ̀rẹ̀ ìbáadọ́ wa ma àlẹ́kùtò jìnnà wà jínsà ilá ìyá àbúrò tó ti àgbẹ̀wòjà àdíta ẹ̀ lọ àǹdì jẹ́ ǹdẹ̀ bí ìmìjà sáré àti búùtà àyàwó ìwọ̀n lájọ tútù ti lẹ́nu mo ti ti yàgbẹ̀ ní olóògùn وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا yana su shiga ta ya hagu yana wanda zai ne lugwa nan ya lugwa وتوبع القرآن ورسل القرآن ترتيلا كيف القرآن يستجب وتعد قيام الليل ومن الليل فتعجل به نافلة لك أصلا أن يبعثك ربك مقاما محمودا وجوج آدمتي وأبسطوا أجوج آدمتي إن الله حقيقة سيكي يحب المبسطين وهذا يجي آدمتنا وجوج آدمتي ولو جوج آدمتي يتاقفتي أنا وكونوا مع الصادقين يأكد من يزاير gaskiyajo wato ne da sassarci wata kuni da ya fi sassire ya wuni da albab ya yi na jiriyar fastawil ladina ya'lamu da wal da la ya'lamu in ba sai ji ilimi ne da sai ji ilimi ne a ga ilimi wato daga wani adam ke fi alji maraha zai ne kiwo ya mure zai da su zai da su ga ga ta ke kin bo mure in na kalan ta ko kal alba wa kutiya wannan da bluga jibala tula wa ma hu ba ku ti ga yo wa hu ba ku katina ko pa ne wa to wa wa tufa ce wasu a wannan tabulu da hannun kun da tabulu da lajin wani wa a kufa kufa ce a tabi a fagautu da ya hagu so tafiya kirkin ba ta wa ga wajen kiyo kuma da wani a sun kama sunan laita? yi goro-goro jannatar yi goro-goro a wani ولا تنسى نصيبك من الدنيا وما بعد قوة ربوة منها يجوما وعباد الرحمن الذين يرجون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وجبوا يسرتي أنا إذا جدال بكيت نورين بالتدين جاهلي لديك جاهلين وهذا أعني قالوا سلاما الذي يجوز من الواجب سجدا وقياما amma ce da dukiya waje lan yusri ko lan yasru wa kana bayna zalika qawama waya ga dukiya ya umeke fa ko mun ku ta ta to ko da fikir ki ba ta wani musulmi ruwa ko sallaci ba ba in ba san daga ban bala lillahi masjidan ba do na su masallaci a so ki nan ban Allah lau baita fil janna ko ta tuwa yuti aljanna ko laka to ugali man salaka tariqan yusamatu fi ilmin sa'ala Allah lahu bihi طريقين إلى الجنة wato ku ya kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ne da ga yi ne kun ga da ce ne yanne ji ba ta wanda ni ji wa da ni da ce wa ji ne ne ba ta ga zuma Allah eh wannan ji wa ji wa mana Allah wa an ji kirka inna shirka da zulmuna wa ni shirka zalunci ya gano إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة زندور نجي لا تطلب نسوش عن جنة لا جرامه لئن اشرب أشركت جوا نبدأ مر وجه لا فقدت باجي يا حفصنا ملك ولا تكونن من الخاسرين وتنوار فاتنا تنقعد يا ومقعد من رجال صارنا عليه وسمع عليه فقدت باجي كلا كلا من مليان نوا كاد يينا كاد سيدي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس a alẹ́mì túnlẹ̀ ìmáà lójú káfíríkà àmá ti dájú ájú káfíríkà lẹ́nà sí ìrìnlọ àníyó àbà jẹjà àwọ́sà nìtẹ́yà kánà mánà sá àfọ́ wọ́n ti tẹ́yà wọ́n máa ti yà láìláìláìlá ẹ̀jú wúra mọ̀ fún kúdùkù dá ẹ̀jú kúdùkù àrẹ̀já ọjọ́ bí ẹjọ́ òṣìṣà ẹ̀hẹ́ ọ̀dọ́tẹ̀sẹ̀ tó láǹgọ́ jẹ́ àdúgbà àwọn tó búrúdù kan náà gáwọn ẹjọ́ òṣàrí yíyá òṣàrí bá yíjú ojú bá sí ìrìnjẹ náà mo máa tẹ̀lé iná fún máa dáa tẹ̀sí lò gẹ́tẹ̀ ìgbàndó ló ti ẹ̀nà àdìsúnà mo máa tẹ̀lé iná fún ìyá àyè arúdín tẹ̀wùd yẹn làwọn tẹ̀sẹ̀ náà àjẹ́ òṣìṣẹ́ náà yawa ta da yi na kiya da zawu ko bai sunu ne mun ta ji da ni ko da zawu jahannam khalidan fiha wa gadi bazma wa alai wa da ali wa da law azaban alima dan gongo ne ga mu ni muna daga ba wa jahannam wa eh ne diga ne na dan do daga mu ni be diga ne ne ga ba wa jahannam in ma gugu da jannan dilo yóò ti gba ajú fúnjú lórí yóò jẹ́ lálẹ́ gbogbo màdí àbábá ní kẹ́nà ọ̀gbọ̀ gbèdéke lẹ́nu sọ́sọ́rọ̀ yẹn fún àbá ìgbọ́n àdánwò náà àwùjọ náà yìí bẹ́ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ náà jẹ́ ìgbọ́n àbá gaskiya fada ne da bidiyo ya zage bayan suna ba ba wuce mun kun shi daga wuce ne daga na yau ga tawuri ne zo ra ja ba ba ja ba sai yu mai duru ba ugu ba ba ugu ba ni na ba go je ku wa da ni je ja ya ne da wannan to da ta wuje ga wuje ga ko to ba da ne ba ni wa da ni ba ji ganewa ni ne na wa ta ne ne ne na ko ne ko ta da da wu ko kuma ga ta annabi za a sanar da la yazal al muslimu fi zubati min dini ma lam yusaddam al harama ni ne a ku ga wa da ba go da dini ka go la wa to ga yin haramu anan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga kwali ya ji za ta tabi wa ga yawo sai sannan ha zalima qadalani sannan bi za ne kila duniya ne kila jani mu yego to tabin man da ga ka ba kila duniya ne me ya rabbi ya wo sai qataltu hu ni takuna al izzatu lil fulani e go mulki ga yóò ló ṣe é bàtà mọ́ fún ẹ̀wọ̀n òdì ìsìn àdàkúlé tí kàtà tí a lè fi bàtà àdàkúlé mọ́. Ibu yóò ẹnà wú ngáàmà lágbàmù ní àṣàlẹ̀ òdì ìfìdí náà yóò fa mi tàkà ní mùsùlùmí yóò bàtírí kìí àjàdà ọbẹ̀ ní àjí. Àjàdà yìí adana shi abenin wanda bambancin tsakanin jihar da fitina ana ga fitina wuce tsakanin musulmi do ana ga jihar wuce tsakanin musulmi mai biyu da kafiri shi wa da bambancin da na amma wasu ke ba da duka ya dumana kina ne wa ta nan da ina ta nan da ina الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة لذلك زاني بإزاي إذا جاء لها نور إلى أبعاد لا لا تقربوا الزنا إذا الصباب النمري أن يرفع صلى قال لا إله الجلد يعني يقبع بيديك يوزناه مع النظر خارج والفرج يكذب ذلك كله أو يكذبه pàtí èmi jọ ẹ̀bùdíò ẹ̀bùdí àdéhìí ìlú wọ́n ti fún ìyá fún ní ẹ̀fúyà fún wẹ́ẹ̀dì bàbá bá sai za a ga dali zanne mai ta gidi ya kuji na jina zuciya ya yi gudu ya waye ji inna ya kunu na muwala ta tama zulman inna ma ya kunu na tsibu tuni yin na rafa su zauna sa'ira ban zuwa da gidu ya kuji da kiwon yau ɗaya na wajen ba kuma ba da yanayin sarki ta su jibe da mu níbi ẹjọ́ àti àjẹ́ ilé rẹ̀ tí da sọ ko níbi dan pẹ́ ne tàǹgọ́ nígbẹ́jì sọ àwọn tó pẹ́ nígbàlejò لقد رضي الله عن المؤمنين سويت يوم تجد باي يجيب بايو لك ذات شجرة فهذا الذي يجعل الخير قال تحت بيان نواجه كنتم خير أمة أخرجت من تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي إذا يسمع لم يتقوم لي لو أنفق أحدكم مثل أم جزابة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لا قيد دع لفتح أمد àgbàtà wìrì náà olóòtúwàdà káfà àdẹ́gbẹ́ èèbò kò jì nínú ìfàdé láti àwọn ọjà àti ìgbé rẹ̀ pẹ̀lú ìfàdé rẹ̀ yáàdé ìwò jì ẹgbẹ̀ fún ìdàtàká yáàdé wọn àníbi bá ní máa fẹ́ ilé ìkàbẹ́ ilé mi zari lókì náà yanzu da na gaji da karkashi ya bi duk kundo ne na kudo ẹgbẹ̀ fún ìdíwájú kí àjẹ́ ó ti di ìwà lẹ́kẹ́ kẹ̀kẹ́ lè gbé pátá ọ̀tẹ́ àjẹ́ ìlú yìí ní ọ̀pọ̀ màá bẹ̀ fi wo làtà kò ní bí ìṣúná rẹ̀ pé lèṣe sọ́ọ́rẹ́ àkó lè bí ìṣúná rẹ̀ nígbà kí èdè wà sí mẹ́tẹ̀ sáyé kí èdè wà sí àmọ́ àlẹ́kẹ́ sáyé lẹ́yìn wọn ẹgbẹ́ pẹ̀lú gíga wọn tún ṣá ìlú wa ní ewó wọn ìlú wa wa wa wọ́n tún kùn bá káyí bẹ wọn náà òjò lákòóso lórí ilé ní wọn náà. ó ní àná àti bẹ́ẹ̀ ni bá ẹni kiri lè sára ìwé ìgbà nínú ìwé ìwé dájẹ́ dẹ́gbọ́kù. wọ́n á fọ́ tuntun àbọ̀ wọ́n ti lọ fún abú wa kúta ìlàkọ̀ọ́lẹ̀ lásọ̀tẹ̀ lẹ́yìn. òṣèlú tún lè gbé sí ilé gbé ìgbésẹ̀ mi sọ ilé gbé sí a. ìmọ̀tí mo kú bàbá tí ẹ̀ lálọ́ lómi sọ àlẹ́ gbọ́ngbọ́ngbọ́ àtúnyẹ́ ìmọ̀tí a ẹ̀ lálọ́ lómi sọ ní pátá ìrìnàmọ̀ ẹ̀kẹ̀lẹ́ àyíká àtọ́nà ẹ̀ gbé gbogbo àtúnyẹ́ àmọ́ tí ẹ̀ gbogbo àtúnyẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀. a ní pátá ọkọ̀ ìkẹ̀lẹ́ àdá kí ó tó ti dá kí àyíká yìí. ìwé ní mo àlẹ́ gan dọ̀kẹ́ tó ti wọ̀ lálàbọ̀n ẹni tó ti gá ìfún yàrá ko. sai gwanin wajen gwaro nan inda da hadisi ya muwa zoron da hadisi ya ji rere na alimamu tirmi zula da a ga ne da giya na lazar alijan daga gano a ne daga takwa Allah hutu da kudu da sai sai cikin gani da tabiya kirki to bayan bai suna lazar ilo alijan daga giya sai wani abin da za ka ci dago ba za ka da kina wasu da tumura ga wanda za mu ko daga lazar ilo alijan no mun wuce daga su kudi su zan doro kila hawar da lafiya da ya da da da ya ni Ta mala yi gai ya ji da sai a gungulo su biyo sabadi yi ma na ɗaya suna nga yi sabadi na laye kura mu biya da fa'a ya gudu a da ne nan ya yi gane ga alin za a sallar ga lai kula a duk a duk mutum na biya wani za zuwa ne ko za a jinda ganin ne ɗan suna wani ne a rasu wato a riga ni ga yana ta to wato illa ya ta gaba da ni Allah jira mutum ne sai ta shiga ne mu da ta rufe ni na ga wuya na su dubarin shiga a wuya zo da sawa ji sallah wuya zo da sawa ji azuya wuya zo da sawa ba kurana wuya zo da sawa ji kaza wani zo da sawa za ki a gani da shi bai gani da gamanin da kaza kaza kaza za a so ka kuya mai zo da ke da mun mun ke wuda suka da ramu ya ce a nan za a sanar motsa daga gannin na eh nítorí ìsàlẹ̀ yà sẹ́lẹ̀ mọ̀kẹ́ ti kí ọ ìmọ̀dé ló tún òkè lè jíde mọ́lẹ̀ ẹjẹ́ mọ́lá àti lè ga ẹjíbẹ̀ lọ́bà káàkiri wọ́n jí máa dá ìrọ̀lẹ̀ ìláwọ̀ mọ́lá lóra rẹ̀ ní mọ́lá lóòrùn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n á ti dùn ọ̀nà àti ẹ̀rọ a so wane ne ganna ga da ruwa ne gida gida gida turani ne mu kai mu ce na ga yi ne shi idan ka shaba jawabin ka tibo me ce la shi wa yi ne ne wai jaya ga a je bambanci da tsakaniyar jawo 有农民，有些发财，有些发财啊！老贵，有的发财，啊！我刚才说的那个那些发财，我们工作啊，有农民农民的家，你就在家啊！哦，你看你吧，你看你，这边。 a da bambanci da tsakani ya zullo bi a gbabu ne e ba yuri a kuri wuri ko ko ya ko jira da haka nan an izzatu na ce yuri e bada ya buwa guba ne kuje to ji ko da ja ni wani ni da ji ko da ja hankali a waje waje a roye jinno ẹ̀dà àwọn akẹ́lẹ́kù sáàṣẹ́ mẹ́jìgá ẹtù gúrú iná ìdá àdójì àrìjẹ́ náà falala àrìjẹ́ náà kéjì tó gbọ́dọ̀ já tó àdílé ti dára mọ́ tó èsì lọ́nà ìjìgá à ráàmì ó tẹ̀sí àdúgbò àrìjẹ́ náà àmọ́ àmọ̀ra tí buyé tún ìmọ̀ra tí gbọ́dọ̀ àdílé tó dìde díẹ̀ bí ẹtù gúrú iná ńlá ńlá lónìí àmá ọ́ ní pọ̀ jẹ́ tó tún ìlú tó ń pè ní ìmọ̀ ní bọ́tẹ̀lá náà wà pẹ̀lú kòrò fún inú ọ̀nù nìyí. kullum ya tsaro ni ma ku Fa kalau fa'arin jannati fa bi amali ali jannati ya malu wa fa bi amali ali nar ya malu e jini ali jannati jini ali janna walu e jini na ba jini na na walu kama da zo ba zo ba yi ta zo ba yi a ga tuwa ne biki a lalla ilo na ne ki ni sun gangani ne ya ya alfaraji ba ce ku wasu ga yusu alkhairi su yi so sarauni sheri wasu yi so sarauni da jin yake mini wata ya bori ko kwanoni a ya alfaraji in kwa alkhairi ya kan kuma ce ku sheri ya kan wani sai biya kin ne wasu aji gidan da za ku ga zai kan wato ne amma sa da tarore na gizo ni kawai na da zai rage mun a ci yanzu da ne da zai zama da na rage ya ci da loka sa ci sa da ne ci zai wani gidan gidan na ìmẹ́ tí ó ti pátá wèé tí ọ̀ àríkọ́ọ̀lù àrẹ̀ láàrin gẹ́gẹ́ bí nínú òfin gbọ̀mọ̀ náà ta fẹ́ ti تجدكم إلا ما حرم ربيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا قل جدا إنما حرم ربيع الفواحش تأتي وأن فاشلا جارامه وجب kuli ne ma rabu da biyar kawo ya shama zuwa rami na kama batan tuwane kula da tuwane tuwane wani isma da yafi wani bakiya yadda yi a kan mutum wa ta shirin kudin layi ma na gina zirbi ya kusurana yadda ya su lafi fasashi ba ci wanda da yi in zoro ba ni umar da yi sai ce lafi fasashi ba ci ba وأن تقول على الله ما لا تعلم وما قدو تكيب تشو قدو وادي يتشو وادي يتشو وادي يجوان من يتشو من ترى يجنا زوزو لمنو تعلمي عليه صلى الله عليه وسلم مجا من كذب عليه أبو تعليدا فلت بواع مقاله من النار ذاتو نازو لمنو تعلمي بيجان بيانا لعنتو جيجيو وادنو يعني يوشي أنا tòwó tó ètò èdè wọn kò dúró yà péjì ìmọ̀ wà péjì yìí lọ́dá yìí dùn ònú wa ní ìtajú ní ìtaka ìrìnàjò lọ́sí àmú òsì ìgbé sẹ́ńdíà ọ̀la ìtọ́lá wọ́n ti gbogbo ọ̀gá àdá ìbárò mi ìgbìyànjú ní ìkòrò ṣé sai su karo ga yau ya kai gama insha Allah a ce gani ya ta a ci gani wane zaye daga ne na ɗin famu yana wurin nan kuntura ka lafi wa kara duba sai fiya ka ka Allah wa ala da wani abin da ko da wani kasu da mai mutum da yi wani jajan amma an ga ji a jini kuma sallah ne ba da wuce ba ta Allah kiyaye da gwada sashi wanda ne fi da gintare jina ko gaga yadda ya laifi ko yadda ya rago mai da iya ولا تقول بها سنة تقول كذبة هذا حلال وهذا حرام وتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلقون إيقا كبيجي تريجي إيه قلنا إيه على اللي أرامو إيقا يدرسوا قبل تطيشي ماري ولا تقف ما ليس لك بعلم إن وجه علمه عليك أن يدوده من إليه تلاجي تريجي نوغ منظم annabi ga wai ya ko kazi ne je ga maga ne bayin da kazi da adin al fujur ga ne ji wani fajirci wa fujur tahdi ila nar ko fajirci ma ji wani ina mini le tire jin tare tire zagayi wa ma da adraka ma zagayi al gibatu ko sai ji wala ya dabba duku ba a ba e ga sai ga shi mari وتوغا أتجرى ولا يكتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وعليه ذا يوم القرآن وعليه ذا يوم يبقى اليسري وعليه ذا يطالب علمه وعليه ذا يوم يجي اجتهاد بعلمه وعليه ذا يوم وعليه موجبات لأننا هو جدا دعوه ده هو كذا إمام ده hatta kashi wani hatta doga ya duga gaji zuwa ga amma an gaya eh, na wuya gaji ayan na wujiji a ɗin wujiji na bidiyo ogon ko la ji gane hakan nan zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi min sahabe in ba ke ya aliki ba to dake ya zaga yau sahabe ga Allah wa rasuluhu alamu àníbi yóò tó zìkìrú kàkà kàbí máa yẹ kẹrẹ́ wò wọ́n láyé tún ọdún yẹ́ yẹ́ wèé ní ẹ̀nà wọ́n àbá wọn aná àgá àlébì àti kágun jíẹ wújẹ́ àtúkún àlébì gan agbẹ̀mọ̀ ní sáta wújẹ́ kẹ́gbẹ̀ sí àgbẹ̀yà àlébì wújẹ́ àjíẹ suku? súnkún àlébì gan yi. man ka ne yumin billahi wal yawmil akhir bal yakul khairan aw liyasmut sana ga ji ma ni basar be bari ya min ga alkhair ko ma wani jiyo ko ma wutu da da ke da sallah jike na ji shada ni ga kashi da kale masallaci wato a ga zage class by class to wuce da ku na sallah to lala da sallah wudu kunya haka wajen zamani a nigi na na ya fi gudu a niki na niki hasbuka min safiya min safiya ya kọjú ẹni wọn gbẹ̀nà safiya jíjẹ́ safiya ń pa máa ní wọn gbọ́n gbẹ̀rẹ̀ safiya làkùkù yìí wà nílẹ̀ kí ma máa jíjẹ́ safiya ní mo ń tó pa ni àríbi ti gan lakadi kulti kalima kalima na wato ya gane da gaba da na aisha aga kalima wucin la a tuna da hagu ya ti gane ko in ba ta gidanci za mu ya nabi yore in ya nabi yore na na isha yore an gare ɗanji ɗan na baka yore a fidi ka yore ɗan sai ta ji bara daga sama su ma wajen yore nga ga gannan ni ka ni a ne sa sama ji ga ne wuki ya ga ba لقاء الناس ليس لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لعبد العلم أو إصلاح حالي لقاء الناس ودوغون يزاجي ليس يفيد شيئا هذا الخير الزمن على بيونا سوى الإكثار من قيل وقال ويأتدكم بأغا غا غا غا غا غا غا غا غا غا غا wa akilili min liqa'i nafi wajen gube zaji uke wajen afuwa lo ba ta wacce gube zaji abdul ilimi ba na wa da lailimi na wa bakatu wa bakatu yawe wa wafata wa wa duga ilimi a dine na wake na gawe uto a duga na wake na zubu to gari ya ba za ka tuji ya ji muzakara da gashi ko ne fata ga yana la amfani da amma da su na guba wuta azu yi wunji lawa jan wunji ya yin mita jan mace zai ne ya ba a ga a jiun shiga kuma ci ta kan yara in ga sun guza mai da adali adali man ciye ne ya shara ne labar da kwarai ba ta ci mai mawu yin tara mini mini ya tunawa ka gidan ruwa no ga yadda zayi no na lafiya ga gaga wala tu zai ku gaja na liman timami wala tu zai kullu halatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi so wala ga yi tu zane ji kuti zarori na ma hamazin masha'in dinamin manna'in motajin da zane ka alkhairi ale ga za a san ga alwa da da jirgin dare lona wajen kudi ba zan da jirgin sai ya ne bin dayi bin nayi bide ban nayi da kusha da kabe kabe ma har da kusha alibi har da shabaki ba ta da jimu sun jira da duniya alibi zuwa sallallahu alaihi wasallam kan min billahi wal man kana haliban falli alif billah ko da ga jikuti na to jikuti ba soci aw li yasmus ko ma wudufu min ya sunje na gintare lona waje ta mabi aya ya soci na mai waza da musulunci kun abillahi ga da soci wa ayati da ayuhi wa da tushuyi kun tuntabtan da wunan gaya ya ji tsano na ta ta zuru kai ka farko ba da imaniku da da yau doro a ya ji kafin shi bayan imaniku mini ya tunde ne na gintare na ya zuci shi hukun kula da musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam ga la ya kuma siddiqu la'anan zane gai za gaskiya nan goyi na wafe bukutin wafe bula ne ke zana laisa al-mu'minu bil la'ani wa bil ta'ani wala al-la'ani wala al wala al amma to su annabi sallallahu alaihi wasallam in gula da ke zanu ci ina ne ga la'an Allah ruwa shi mati wal mustaw shi mati la'an yin so ruwa ta ko ya da kaza ke ga Allah da lura da kaune ruwan da gona ne kake ne sai shi wannan wannan misatu wal mutalan misati zai je wani ya wannan ya ne ya bi mijinan especially zagi la'anar Allah mun ga yana manar al'arzi la'anar ya ce tuzu di tabbata ya zane ga Allah yake je gwanin kuma na bota yankin gaya ko kin kin je bota ga yi go turan je mje ne go mje ne maso ci go da alheri bugu no ne gaskiya fi sabilillah mai wa da dole ne ya da duka su mini yana mun bai yi ne ji kasu doga da cizo ne dai u kasu ka bani. doga ne na uwa kasu wa gine har da ce ta ce bo ji kasu ne sai wannan wayo to ga ina yake ne ji fasa da yi ji da dukiyar ayo ba ruwa shi ko ji da kasu ne ne ji ne ji ne ji da rabi a da rabi ne ji kasu wu ne ku wu. ده عمو بيبيانا مين يبتون ديكي لجين ترى ولوانا هو بني لك جين ترى يسيري ومش عندنا فاساتي في الوقت في عدا مين يبتون ديكي لذلك لجين ترى لولا لذلك لجين ترى دايه لذلك نجي سوية تعالي قل الله أو الرحمن أيما تدوك ولولا أسماؤه alƙasuna ba ta yin na jiwa ne ga unguwa yi wani kiyo da wani kiyawa bi da gisara wani galuwa gisarawa ya gugwa da ne na jiwa zanu ke yi zikin tara hajji musulmi ku alif ba sallan ma ga alif musulmi kin jefa lado alif ga al muslim musulmi man salima al muslimu da min lisanihi wa yadihi ngai zane musulmi ga di alif bikin taru gangani bi e buyi na e ga alif ba sallan mo to daga ji mazugu فاتنا لاتنا بأن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتملوا بهتانا واثما مبينا نجي العبد تمومي نجي تمومي je وما يجي دليل الدور يعني لا تجي عليك يوم عليك da قارب لا تسوي Allah kiyaye wa da yake mai fati wa ya musagin tarau bi fanu kada ta kurdi aurata fa kulluka auratu walin nas alfun salagin tarawi da to al aura ba an yi yema ba an yi sake gintara òtó tó bá táyẹ̀ gbòòrò ń bá bá àti ẹdíkí ọ àti ẹkúnkún yóò ngayi na gbáyà ní àgbẹ̀wò kákọsá ẹmú ọgájí kẹsọ́ ọgájí kẹsọ́ òwòjúlẹ́jì wajen rajiyo ya dan bidiya shi na mini addinin musulunci guda gwada da mini addinin nasiha kunna lillahi kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li ayyati muslimina wa amati amma kawai biyan rajiyo suke zaune ka suke kafin yo saboda mato kawai ga ajiyar rajiyo a ke sa da lamarin wa'azin guruwa ma'ajin jafawa so alfarji gai ji zumun ke gami yanin gori wasa nan ne na alfarji da ya ko kwale ruwa ta yi ne ne na alfarji ji liwatu a yi la'aji liwatu ba eh ji mana wa ta yi ne ba ji ba ji a ke ba wani iya zubilla istimna su masturbation in turanci eh da zaka tunan ya ji gani wani da na na ya dawo ne na ya ne ba ne ke ba da guyi nan lórí ti gáàdì ọ̀tẹ̀ náà ẹzù ṣíṣì òtúgbà àzọ́tẹ̀lógbà arìnbẹ̀ ní ti in duka jani wani yaje yani wani yaje yani ba za a biya wa jiya ya juzu ta eh a kyau a zuwa zuba da yi ne wani rogen da na ci gane a shek muhammadu nasiru din al'albanu shekku bayan da zai tamama nuna gan ya Báyìí wẹ̀ á di ìrùjú yí lórí bí àrùn tó jà. ko lọ́gbà tí ṣe mo sọ́ṣì ń jàrá wọ́n tán, ní bẹ̀yàní lọ gá àlìbáni kú albani tẹ̀máwò ìlú méjì ó ní. Wọ́n gbẹ́ bá bí yé mi yẹn nya tó lẹ́kú lúgbẹ́ tẹ̀máwò ìlú méjì ó. Ó tó ti fẹ́ lágẹ̀dẹ̀ tí ẹ zẹ̀jìgbó ń bí àná, mọ́sá àti ẹ̀fà ìrí àjì, zẹ̀jìgbó á ti kí ọ, zẹ̀jìgbó wọn biye ne ko. wuci zai kokulu diga ya ci yin ba wani yasun biye wani yasun ya yi na ke maudu na kayan amma ba ki yi da yi yin gyaran Ọgbàdí mú tẹ̀gá ọ̀rọ̀ azálí gàbọ̀ láìka ń wùlẹ̀ àti ìzàndó ní ìgbádá gbé àkàkẹ́ kí á ṣìyà tó ní màá náà zàlẹ́jẹ́ bá ń lè ṣáwà ní wà wọ́n náà. Òkú gbàgbọ́. Ìmáwọ́dé yín wọ́n jẹ́ bá dùn yín. illa zuwa zuwajin ko in ma waje wuce ya zagi ko na waje na auma malakat aimanu wadanda zuwa da wani bukatar shawon ko kuma na wani ko kuma yuta gawa ra za ni ka so da ya kawo mula mai gada an biya ka tuno no nan na son na da kwanto yawa kuwa wani kwanto ya wuce eh kuma kwanci a dingala kawai ganin da ya tsawo ga yi jiri san wa wani wa ya eh ko bukata wa شيخ الإسلام ابن تيمية قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال في كمال حسن الخلق ومعلوم ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كل فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله فاعبد وتوكل عليه وفي قوله وعليه توكلت وإليه أنيب وفي قوله فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق تعلق تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم او عملا لاجلهم ويجعل همته هم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك والعمل له بكل محبوب ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه ذلك أن يوصف ما ما يعقبه ذلك قال وفي الصحيح ومدع الصيور معنى البخاري an abdullahi ibn umar da ba abdullahi ne ya umar nan radiyallahu anhu ma sai cuje da bayan zagu ba ba kala gam kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuciye sai ci na aminci sai ci bai kwakwa ni tabbata ne gan akmalul mu'minina imanan zane imani gumi ga mini ya mumini jona ahsanuhum khuluqa la zai gadi tabiya wangi ganin ji ja'ala kamalan imani wuce la daga emigu imani fi kamali husnul khuluq wanda min ya emigu tabiya wangi wa ma'lumun ina gwaye nuri annal imana kullahu taqwa Allah idan imani ba ta da sai ce ne ale ga hadis ne ba bari nan wọ́n láwí ìgá àṣẹ yìí máa ní ẹbí òun ẹbí gíọ̀ lókè ṣẹ́wọ́n náà kí ní alùsùn lẹ́tì wọ́n jẹ máa lọ ìmáàní òye kọ́ọ̀lù wà àmọ́lù wà ti káàdù bí ẹbí ibi ti tọ́ a òye ń sí ìmáàfẹ́ kó bí máàfẹ́ ìmáàní ẹgbẹ̀ òyò bí bí mẹ́jẹ́ bẹ túgbùrù mẹ́jẹ́ gangani bẹ ètù nìdí sọ́bà ló jìlá àkùnmọ́bì ẹnẹ gúnmi gánà wà sáà lé gáàṣẹ́ yìí máa nìdí òmè jíjọ́ òmè tí ewu lọ sọ́sì ilé ọ̀sá àdàlẹ̀ bí na ma imani máa ìmánì òwò jẹ́ kú bẹ̀rẹ̀ ìyá ìmánì jìnà òwò jẹ́ ìmánì bàwé bí wọ́n yẹ̀ láwọn lẹ́dínà sẹ́dẹ̀wò rúdà lè ṣìgá jẹ́ bàwó lè ṣìgá wà bàwó lọ́tọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àbí àbàwó kò me dai mazaunin waje umarke ya buku ne wa zidu hun kushuwa da kirkiri ajafe jibuta ya zai ce ajafe titoyi umaru feke biya kushuwa sai ki ga aliyo akmaltu lakum dinakum ina nan ne ajini gunyaye wa atmamtu alaykum ni'mati mani malada yazo gaye wa raditu lakum al-islam dina me da diga musulunci ga ya diniya yayo a sanan wa gun ashe ga gun wa bidi ko النبي إبراهيم عليه السلام إنه سيئة ربي أرني كيف تحيي الموتى سيئة الله أمي إيقاط سجوة دلائد قال أولم تؤمن وهم سواجه ما جانا قال بلا وهم ما جانا سيئة ولكن يطمئن قلبي ما وديه وهي بتعتيم عليه إثني نار القلب الناس زيادة في الإيمان annabi sa sallan ube ga yace labi ga malaiki minna ba da akli waji a bilabu libi lubin ne kunna sai za ta bane ima na jini waji an kalim ba ji ba ji Allah ji na annabi ki ga jijiya jini yan lagi ga ki alaysa ki na hazat lam tusalli wa lam takun ngon ga ji haila uce ne ji haila wa bi sallah wa sai azunya ina yi waza wani ya tugure sai da imani ya zuji usulu kulu ya ci jejjebo wa imani da ba ke a rinda ne da ya ne kawari jiji a shiga murji a a zai yin imani da zan kawari jiji sai shi side ko murjiya ji mai wan sai murjiya ji bai imani ji au bai kya ko daga ga la ilaha illallah ni wan zuwa ni wa bo ko da bai ci ko da wuza ko da shirka ko da dukkan zo da dukkan ba ta kai ji wasu ko da wala da aljanna ko ne gusa dai gari ko hawari ji ga ji mazuku aga a waje ga wani ga tun da ko ni yi lo o ga ji kiyo o ga je kafiri ba le ga su ma ji kiyo a to a to ko ya mu ne je je nan ke o to so ya za de ga ide tauhidi ku ga lo to ka ba iri shi imani ga ga ji ma imani wa ji ima ya lu ya bayani wa nga akida aje da wani islami nan kan ne je do musulunci ya nan wanda wa imani kan e ne je imani ya nan amma ne da wani wa al da wani imani o ma ne da e imani ga ya e ma da imani ga ji ko gumi ga wa ya do yo yẹn na ga kawari ti ilé yé dé wọn àtẹ́lá ló ti kùn àtẹ́lá ìkùn mùsùlùmí ti wù. yóò ẹ kọ́ ẹ. ee nga mọ̀tò múrí jẹ́ ọ̀tọ́ máa jí mọ̀ ṣe tàbí òkú dá sí mùsùlùmí ti wù. láti ìmọ̀ náà kò ṣẹlẹ̀ àánú àlàálà tá a dìlú yìí dìlú wà kúrọ́mù ní tẹ̀kùwà. wọ́n ti àlẹ́ gan-an asali na daga shahada ji musulmi kumin tsoron nukatilan nasa a ta yi shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni jima'ahum wa amwalahum illa bi hajji wa hisabuhum ala allah ajiyu foro ganin muzaji sale ya ji gari da mu jabi gaske na sai allah za a sallam mai tuci ko amma na sallah kuwa yi gini amma na zakaya a gani je ya da musabin yi gani da dukiya yi sa da batun shi imani egun yóò bí àgídé jẹ tún kó múmi níyì bá ń lè òtótó ti jẹ́ aná agbẹ́gbẹ̀ ثم عرفنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات أنت ظاني وتم من جري هذا زيجي ظالم لنفسه ومن ظالم لنفسه ولو كان كبائره amma ka kuri da imani ne a cikin muku ta tudu muku ta tudu kuma za ta wajibi zuwa ban wacce shi na sila kuma ta da mu da makaruwa sun yi shi da mu ba ha shi da ta ke wararwa bale la da muka su da mu ta tashi ko eh ne si food da mu ya da mu ko yi a je sabi kun bil khairati nan ta shiga da eh yo ila bi jibi jibi wajibi ba ta wayo jihuni sunna wajibi ajiu haramu ji wa lugwa makaruwa fi wa lugwa sashe mu ba hujja lugwa ne ku da yawan hagu ale ajile firi ni yau ne murji a dalala ta ji kai ba yana yi ban na ajiri ni ba ne wuce ji ya wani ba lafazin ya kufu shirka fusuku ko da jahiliya ne da shi kurano da sunne na ba ta yin najwa ga guba ji aka ba ba mu da aka gano àkùnrin rẹ̀ náà wọ́n tó mùsùlùmí àti olùgbé wọ́n tó mùsùlùmí wọ̀. fáyọ̀ ǹjọ́dé ló fi bèbè kẹ́ ju tukú wà lé gan ẹnu gbé wà kí èpè ó dé náà jìkí àfùjọ látòrí káàkiri. Ebo náà níbi sọ́lọ̀ náà wà léyìí wà á lè ga ayyu ma jini zantun da ni ga shi kafara akawu ni ga yaji ga kafiri na kaga za su jama'a kafira illa ba da ya du ma zai ni ya ga kafiri to dila wayo da da ganci zubu wale ga aqidi ahlus sunnati wal jamaa jiyo eh da ga alfiraku dala fata su musulunci ba gamanan hadisi na nufi za a sanin ga alibomi a biya gasa bujitiri kullu hatin nar fata ina gwatiyo illa wahida sai ni ni ma'ana le liyo mu a faru sai le bi faru mi ta ci gona ma'ana le ngo le hadisu ne ke wadi zuwo kula la ga le fata hadi ke azu musulunci wa ga malla wale ga yana ma tabbatarwa ga daga fa'inan kawari alim za a galla gan da da lakum da uqatilan na uqatla ni ya guwa ce ila guwa dawa shi alim za sallam ku ga al khawarij kilabu alin nari khawarij ya ga shi giye mino ko ani sa sallan je ga wuri a cikin hadisin salatu ila salati da a hadisi yake amma je nusu ne ba ta yake yanzu mu ya kawari jiyo da annafa ka kuna ku ga sayyidina ali ne a ga sayyidina ali ma kawari ka tsira ne ga gum min al kufr farbu daga ka sai shiga gwaye bi ta ce je na da nan so nusus na diga ta biye ta kiyar zai jo so a na a jikile a ga hajji nan to kuma bai ba su gane ke ka ti a shi yayin nago a sha da shi ke kuma zila na na so a da wuce ko da ji ganewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ce ci ga wai ma da ke ga ba da ko ya ji kimo ko ya ji kuskure ani sa sun yi rufi a umarin khata wani ta da wasu kurwalai a fadi a kuma yau ne ya bi jikin bai na da jaɓa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usama ko ko usama hada kada uza dona la uza da shi la ilaha illallah ga nole annabi ya uzuri bai usama to so annabi ga usama hu bai wala illallah na ma annabi usama ga Khalid ibn Walid kabila ta tilaju dawo ko kabila bani Juzai Madonna dawo ba wajen soba na soba na àṣà màá ní ẹ̀sùn bá a jini woro alọ́ àdínní wóró káàdì mi ò fi ẹ̀ gáà gáà àrùn láì ẹ̀ là ọdún tó làwọn ṣùgbọ́n ti gane wa káàdì òtún bó ti gáàdì wa ẹ̀ ní làwọn ti bẹ́ẹ̀ gbẹ̀ náà ọ̀dà ti na o. ọ̀dà làwọn ti gbé kí àlejò àtẹnu gáà máa wẹ̀ ní àbúrò su ní kàrí ma sọ́nà káàdì aláwọ̀ ẹgbẹ́ ní àwọn bẹ̀rẹ̀ káàdì ní àbátùbà mi sọ àtẹnu wà ní gẹ̀ẹ́ yìí ní zan dókùtù yóò zẹ́ngbù ṣe bàjẹ́ mùrà àti kiyo. na marini wake je bambanci tsakaniyar ɗan yujijin mutlakan wanda ya yujijin kiyo alawa ta tarimi ne Allah za su tifa yi gayi a rawar za ka zan ka zayo zane magaji kaza ne kaza ne kaza ne kaza tsakanin kwanin ina ma Allah ya rigar da wuwanin a za a san daga ce ya zuwa tabbatu ya yi to da ne tuje nan to da ne lage da to da ne tsage nan to da ne kuna ka to da ne dure ko to da ne shuna to da ne lungo nan to da ba ta da lana gudiya za mu ja a rubuta a sallar da zalunci da gobe sai mu tuje ka zo da ta jirgi eh a fe ruwi a fe ruwi jumlala sahabe ji fe kula da ga kan goro ta ja fe ji be jungula no anabi ga latal anuhu e ga bula da kuma anabi ga shaitan e ga lugwa shaitan so ko tu be ga da ga shaitan sai e wa ne to ga ne ji bula wa rasulullahi ba ne wa sai ti ga meni bi kichu no ne anabi to ga bula ne ke je a the rest amma ba ne ga ba ni da ga yin nan e afla ya ce ai nuhu da zubu a na diga a gaji kiyo a gaji hati a gamu wale ga yadda ji matsala ji wanda yi sararun yi nan amma kima kima takasiri shi aka gai shi present time nini gaskiya zai yamma ya sai shaga nan tabbas ne ba ci zalunciyar hukam ta ga kudu ya yi taci ya ga ji na dan wurto zai je ya musulmi nan Allah addini da kima ya silemiya Yoji yana ko? Ya ya yi niki jahilci ne ya zai wa addini gidan da kago ya ma wata a gidan wuji kato na kuma ya daga wuji kato ya wutu da ganci zuku lamari gaji faruwa mai makonin lamarin gata bi a wazai shi ke ci bai limi a cewa ga yaya ne zanen jani hata wajen sa da yin waye wale ko yana ce ke contributing to ke the problem ene ba ke mu bi na ngai sa ci da je je na e fe ga ungoyin mai ungoyin ba ko da bet ne ne go je ilimi na u la yu pa ga na mu ce ka shon na mu jin gara no mu le ga mu ci kyari latan wale ga yadda fata ta ya kama wuji jiya ruku ya kama da allah kiyaye mu paragraf ya karshen nan na fasara wuji da akwai shi da kafin ji akwai insha Allah shekul islam ga wata usulu usuli takwa yanayi ya ga yake ya usulu ya da su ya soci nan ko furu iha da gwala yuji nan la ya tamiluhu hazai mawdu da nan nan lọ́wọ́ nígbà náà alágẹ̀ẹ́ tẹ́kọ̀ wà láàyè aláwọn ọrọ̀ àjí tẹ́kan wọ́n àìkẹ̀ ṣàbọ̀ nọgbà náà fàyín náà ha àdínú kúlùkù ẹgbọ́ na dọ̀sán tó ẹjọ́ tó rẹ̀ àdínú bẹ̀rẹ̀ níbo a yóò lákín yẹ̀gbù alkhairi wà ìyẹn na ètùbáyà alkhairi yanayi ba na alkhari titiya wuci asali wunan gai ikhlasul abdi li rabbih izlani tazu da ibada na waje so ya wani ibadatan e ba ibada anatan da taimako wai kama fi kaulihi sai mun da baratar da lafiya ga na gudu wa iyyaka nasta'in ko ya yi jibuta ba yi magayi wa taimako gangani da wale ga al-ibada ga na jibu ta sai ta na mustakbiru wai ne tuye inna shaitan jina ba wa ko yasu zalil malaika juzu li adam to sajadu lillahi bi sabaw takbar wa kana min al-kafirin ga na ke jibu ta sai tuje ke jibu ta yadda ci famban ne ba sai tuna wai mushriki yuzu sawiku rabbil alamin sanan ga ke jibu ta so ci umar kike mina ni sallallahu alaihi wasallam ina na zaun ki dan bidiya waje ya da ko muna da sabiya mai na zamanin saminu to wa rabbi da na so bi da dini go mada mujmani ana gaje da su lalle ga jibu ta so ci buji umar le ndoro ma ke mina ni zuwa sallar la na zalle buyi ga jila da ko ko Allah ya samu gani wa fi qawlihi sai ba non daga ga wa tawakkal alayhi jibu ta sai yo sai wa fi qawlihi sai ba sai na tuna ga alayhi tawakkaltu sai buyi ga mi wa ilayhi unib sai ga me ba وفي قوله ga غغم فابتغوا عند الله رزقا اذا وازي da wato yace wa'buduhu da mai jibuta ya so yace washkuru lahu da mai da mai daji ya so yace je go ya so yace bi haythu yaqta'u al-'abdu ta'alluqa qalbihi min al-makhluqin ebwana wuji unga egbun ba de bibana da lafa halita jine intifa an bihim ebo amfani na wadaje bi ayi nan a malalli a ajalihim ko ya ebo tuna wa ko a lita wuce yi wa hu rabba hu ta'ala ene za la wucayi emu wucayi niyu wucayi damu wucafe je gubo ngai wato cibo wa zalika bi mulazamati du'a da fi kulli matlubin nana nama wa'e wa'e je je bi zuwa ba sai cha du'a doro ne zagaye nan, min faqatin min ya talauco wa hajatin bai bukata wa makafatin bai yadda su wa gairi zalika bai da kyau cijin jinnanin da su ga da biyoyi nisoci talauta da biyoyi nisoci bai ba da biyoyi nisoci ba fiya da biyoyi nisoci a duwa da wani soci wa na ya والعمل له بكل محبوب وما فيه لطف بصيرش وفيه لطف يا صيرش بيندور نصيرش جاي wa man هذا ذلك zane ga yanna da kan ji wuce wuce wani fala yumkinu wa ya ya zanna wa bima wa na bai gan a ji kayi biyan da na bai zuma wuce wani ya yi ma ne ya zuci shi fi zanen kan furo fi jirgin ya ga wasu ya takwa Allahi je kwala juja ga a nuwa jiji nga jiji nga ga kudu a mawa buwa buwa da wani ga kamar sun ga to al'adul qasim al-maghribi na jibin sai ya ganin ruwa ga da wudu ya wuce to ko yi ne so ngoto ya bude takwa na ga ya jini gbato amma ibada na ga na gudu wai ya kanasta yi ne wa malo ya tsoce ci alayi wa Allah ya fata wakalu in kuntum mu'minin sai ci ga ya ga da ke gafe mu'minina hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai ga ku ga yi ma da Allah da ma ya tsoce ci ne النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم تتوكلون على الله حق توكله يرجعك تسكي منه بيه يكون لا لرزقكم كما رزقوا الطيرة وهي أذكي جمينا ويا تلوجي أذكينا تقدو خماسا وتعود بطانا تلوجي لاتيا بقوة الفوتو وما يداشي بقوة لاتيا بقوة لاتيا أما يداشي بيدي وقوم يايا كتش وانا نتوانا عليه wanda lokacin ibn alim sa sallam ga mamin nabi ne la ra alganan aji alibin joro da ba sai no karen gina a ga to to alibi alibi ko kuntu ara ya ali maka wafe karen ya maka ci edula egbo wudu batima wuce wani hukun wuce wani da asirin suya ci tashi da jama'i wuji inda alakai daga wudu bayan za wọ́n máa tún ní báyìí ná ìmọ̀ ìjọ́kùnrin ní mùsùlùmí yẹn láwọ́ mùsùlùmí gẹ́gẹ́ lókun lẹ́ nàìjíríà wọ́n omi èyí àjẹ omi èyí kò yá wọ́n ló fáànù ọ̀tà àlàáfáà ilẹ̀ lórí pẹ́ntì dé òfin òun fi ẹgbẹ́ báyìí ń sọ àmọ́ abẹ́gbẹ́ báyìí èmi pátá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbòyìn tó yára ẹgbẹ́gbẹ́ ìdúró yìí tó tẹ́jì òun ló fi kírìkì gẹ́ẹ̀dà ẹgbẹ́ ìsàmù jẹ́ ojú bátúrẹ́tì wà níbu ìlara bí kò mù wà á sì mú lọ́kù gẹ́ẹ̀dà bátúrẹ́tì ẹ̀mẹ́ tẹ́pọ̀tọ̀ yàtúrẹ́tì kọ́pùtẹ̀ gúrí ń wà á zìkí dẹ̀gbẹ́ bátúrẹ́tì ọgbẹ́dẹ̀ tẹ́tì gẹ́ẹ̀dà á zìkí dẹ̀lá wọ́rọ̀ hajiya ya jibu da sai ciri wale za mu ce nawa jibu da ne ne za mu ce gidi za mu ce tsawa ko za mu ce za'angi za mu ce su za mu ce kini za mu ce babau za mu ce kabari za mu ci wali za mu ci annabi isa za mu ci nanan maryam a ne ta shi da kan iri iri wale gan da na duwa kawai no ga illa min Allah bi sabi da ba sai ci biyan mana tabu ne ma'ana wai bi ikhlasi ko ya ni sa sallami ka bayar da ne mafi na yi uke gila ta ta yi da aljanna ẹ̀mẹ́ kí ẹ̀jẹ́ ìwéyà sẹ́ẹ̀tì sẹ́ẹ̀tì owó kúrú ní àgbúrúkù ẹ̀pàmìyà fẹ́ wọ́n kúrú ní wọ́n eme je goya ne ma ci mana ko ganin mai wuce ci mu wayo sai ta ni ba ji yawe je goya amma lokaci ni ni mana da wato ci ku fabiyo kuma duk min ne bacin farilan ba ne ba ci ji amfani da ni man ne wolo lo kirki ne ta ci ga ji amfani da ni man ne wale sai ci ba mu yẹn ní ti fẹ́ jẹ́ fíìlì gbogbo gẹ́gẹ́ nínú gbogbo ojú ègbó yàtọ̀ ẹ̀kẹ́ tí ẹ ní mọ̀ nínú wọn láàjì ègbó fún aga adéyẹwà ló ń ṣe orí àmàngó ìṣòro làwọn ń yí lòdù òwe ni làwọn ń jẹ́ ayọ̀ ní kágo ó sẹ́yìn láàjì àǹfààní bí wọn wà rẹ̀ rẹ̀ bukan boro sai ba so ta ruwa gora da baibo annabi zakariya kula da jalon ba so ta kuma da tsoci ni habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya annabi yunus alayhi salam wanda ba kai kan umma ta jaduwa rabba umma ta jaduwa ko la ilaha illa ta tabaraka inni kuntu min az-zalimin annabi adam janna su bana ayyuka nan ba zuwa wa ba ni rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ba ta wale ya daga lu bai ba mu coci. amma dan da ya lu bai mu ne duru su ba ta dan da tun ga lu bai bai ne wai ne ji ju ne calculation ne calculation ne ku ne ma su ko hal ka da ta plan ne ne ne ne ne ne ne ne ne jami'an ɗin jiki na jiki na jiki na ba ta kadar Allah wa ma sha'a fa'al zo ba ta ta wa shi ke nan so ga ya zamu ga da shishi wala yau da ba ni ta mu wato ga ni ta yi a categorize in before zanen wọ́n lè jẹ́ àǹfààní wo lè jẹ́ àǹfààní wa ní ọdún ìkẹlẹ́ àtàlẹ́ yóò wù ó ní àná àti ni yẹ́ ìbà kí ìmá àzànà wọ́n jẹ́ àǹfààní mú sọ́bẹ̀ jẹ́ àǹfààní lọ iná ilẹ̀ bá bẹ̀ yìí gbàlẹ̀ ṣílẹ̀ bẹ̀ lànà kúnlẹ̀ wàlẹ́ gan wọ́n jẹ́ àǹfààní ẹ̀yìn sọ́bẹ̀ jẹ́ àǹfààní wẹ̀ wàlẹ́ gan adẹ́sọ̀ sọ́dọ̀ àbúrò sọ̀rẹ́sẹ̀ tó fi ẹ̀ sáti látọ̀ ṣáájú látọ̀ ṣe tẹ́gbọ́n wọ́n ti jẹ́ wọ́n lé gan wọ́n jẹ́ àǹfààní àwẹ̀ àǹfààní wọ́n ti jẹ́ wọ́n jẹ́ wọ́n àmọ́ àǹfààní tó lọ́jọ́ daga bọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ àyọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ wọ́n àwọn tó tẹ́ ilé gan àǹfààní wọ́n wani lè jẹ́ wọ́n akájà àǹfààní dẹ́gbọ́n tẹ́gbọ́n tó wọ́n ní wọ́n yà ní ẹ̀sà ṣe tí ya gbọ́n wọ́n tó rí wannan wani tsariya da hada ko yawai da dashi yi amfani yawon ce biya da daunoni wannan wani tsariya da hada nan yawai da ya za ta zaɗa ki mai daga kai za ka zaje ka za ka zaje kuma ne mana shi masu yawon sun jel buwani da wannan ma mana kan ga wake da dashi a wanda sun na abubuwan da biyu. Kun haka? Ya idan shiga jirgin wurin da ya ce zanen wuje wa su alkhairu ta dá sọ ló bá sà bẹ́ẹ̀ni ti yá dànù wọ́n sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo kàtà wà lẹ́nu rẹ̀ sí à ìmùsẹ̀ yà gẹ́gẹ́ kúrú ní àyíká yìí àwọn amánà ní jí lọ sí ní bíkọ́tìn ọmọdé tún yìí

wato ne mai ba ta yawa kibo malatu na alita ne jijina kawai kai ne ga wai jitu ko wai mulki waje ne ga alkhairi yau ne ta ga lobayin dogari da zanu ci alkhairi dogari da zuwa da bautu Ne wai kuma bai da ina bai diga ya wai aji ina bai dubo ga wai ina bai sa da girki ya ina bai ji kaza kaza mana ci umma ci da da wai ani dauro ni na mago je ko ba mulki wannan da ba ne coci wani bukata yana fata a shawa ne ga tsawangi dobe ci relation ne fata ne in based on benefit sai fata ne ga wuce benefit ne nuna indiya in ga ga wuce benefit ne bauna wane wane kiyo ran gubiya ko ne wuri jiki in ga ne ga followa wuce wuce benefit ne da yake nuna ga lamarin jikin lamarin ta sana wala mai cirita wala mai cirita kaza kaza wani ya mai fatan ya shi zuwa yin bin ɗobi amma ya zaga ni ta zu mu'amala na wajibi a litaji ne gurin soci ke soci wa gowa joji ga yi don yi tun da soci wa ga hajji hajji bai na rabe a ce fani ma kabe ta su ko ta ta jami amma wani insha Allah ta'ala ya ne ba mu kasuwa ne ba ne ga daidai nan sun ci alabiya da ne ga kuskure nan sun ci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ka gwamnan da alkhairi ko shugaban yayi ko shugaban gwamnati da bayanin lagi roza lokacin da aka gani amma a dai ga mikani ne kaza ilan mikani a dai gaba ne yi nan na man dai ki bayani da ya kuma ko kuma da ko da ko kuma a dai ga cabayan ya ga shi bayani man la mun yayin shugaba sarau na sai ci gaba sai ci gaba kai da bayawo bayan yi da ke tabi a kiriki ta kurugi maza wani yana wa lalita tafin na kofa yana ta kurugi a ajiyar doro ko bayanin doro da ga ke je tun kofa yana ta kurugi buke da ake do ko a lega yana gofe gan na bayani wana ya zo na ki ngalu makaranta a lega za ke yi wa littafi da gona jirage ya tinya a halafi jona fatan da maka biya wangi bai nuna ya fida sai biya mil muhammadi sallallahu alaihi wa sallam ga sai shi ga mil muhammadi ya ni ga sai wa wa innaka la ala qulukin azim mu shi ma annabi inna la ta ga to ngai da na zamdu ya sai no da na zamdu ga da kiki kanan juka wa ji akwa da muhammada to ngala ti ga sa na ji to yana ji mun ruwa daga farko fatan yanzu rage da ga cin ko kuma ya kyadu ko ladabi ka ga da muhammadu biyu ya wa majiwa malai gaskiya yin nato wudura lóhun tó wà nínú ọ̀nà tó bí a ti nínú jì máa tún gọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀nà ewu yóò na zando ne wa anabi muhammad na tuma fe je wuce si fa na ya ji anabi muhammad ne na sai su su je wuce ji to bi a ti boye ya egwana ya kun yan na ji ni ne fa na ji na muna so da ga ga na anabi muhammad ga yi na ya sai na to yi wa anabi wa ya gaskiya ga yi fi sanwe yi wa sai ci wa ya gaskiya yi fi sanziyo ifi san andad muhammadi so malai ga nini ya ke na jami muhammadu jinin zo ku sarai na malai gaskiya ni ne farai libe na za'i nan na wale lamari za mu ce lamari yiye ya za shi gama wa annabi zai ku ga annabi za ta ban dondo amma annabi ma mini ya tuna ya annabi ya lona annabi ga dalilin da annabi ya fi azu ya litenin da alamini mm. maga azu ya litenin ya fi fefo kewa da kuna amon to ba za na je na gwara gwa hazin nan an da ke wa ya za ta yi amma wa ne ke yi a na ka kwashe na ko da an kuma wa shi tuwa ta yi farin ne zan wuri lokacin su gobe kowa ko ne bi na gudu da yadda da ko ga fiya zuwa yau so ne ga nje wa ne bi wai gaskiya e tun na ya ne diga na bayya sayo ya da kwain da ti kwain ti ya ce ti e kwa ne muhammadu wa ka shi ha ne ya wuce ta dini wu ha to alimuna allah bi dinikum ne zan da allah ne ke labe ce ti ko ne sai biya muhammadu wa wa wu sai wa wa allah musulunci wuce ne ko kuma muhammadu na dona mu ka musulunci ke ka ta ne kai wọ́n yíwọ̀ káyìn pé ó tó wa zamina aluma annabi wa da wani maya annabi kayan kyauta dole mu wala ne to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ga ya ce wajibi wajibi a yi da lè yà ya muhammad etike ngo nyanduru tabia hili nduru na igeza ga ngo wasasanguje za kirkina wa bi annabi muhammad sai tuna su da mai jama'a annabi muhammad ya ne gaskiya mu ne gintara sai ci mawu na in ga ba ji mu sai tuna da ni za ne ya kirki mu ya yi ga ji da kwali kiyami na insha Allah ku ga ja wa dai da inda shi da abuna dan na zama gida zan hmm.